مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر suna yin gaugawa zuwa ga wani kira zuwa ga wannan wuri kafirai suna cewa wannan rana rana ce mai wahala saboda abin da yake cikinta na tsanani da firgici yayin da Allah ya ambaci bijirewar kafirai daga da'awar mu, sai ya ba shi labarin cewa al'ummomin da suka gabata ma sun ta manzanninsu saboda lallashi gare shi ya ce,